بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة an ce mata suratu bakara saboda cikinta akwai bayanin bakara a cikin kisa annabi Musa alaihi salatu wassalam don haka aka kira ta da suratu bakara alif lam mim Allah shi ya sa abin da ya kamihi da wa'annan harufa to wasu malamai kamar da ya gabata sun ce wannan harufa suna na cikin sunayen Allah to Allah in ma dai suna ne cikin sunayenka da albarka wannan suna maroƙe ka Allah ka ƙara mana imani da lahiya ka ƙara mana ibadaka da ikhlasi da mutaba'a ka shi ibadodin mu da albarka sunayenka ka ƙara mana imani kuma da lahiya ka warkar da mu daga dukkan ciruta wadda a cikin jikunkunan mu ya rahman ya rahim zalikal kitabu wannan littafi la raiba babu shakka fi hudan lil na ciki ne akwai shari'a ga masu takawa wannan littafi la raiba babu shakka fi hudan lil na ciki ne akwai shari'a ga masu takawa ko kuma la raiba fihi babu shakka ciki ne hudan lil na kuma shi shari'a ne ga masu takawa Allah da albarkar sunayenka ka samu cikin bayin nan da Qur'ani yake shirya gare su alladhina yu'minuna bil ghaibi wa'anda suke imani da gaibi wato labaran da annabi ya basuwa wa'anda basu bayyana ba sai bayan ya bashe su wa'anda su ne gaibi to bayan Allah na kwarai muttaki ne suke imani da duk labarin da annabi ya bayar wai qimuna salata kuma suna tsaye da sallah da kyawu wa mara ma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyawa daga abin da muka azurta su wato dukiya wadda muka ba su suna ɗiba su bayar kada ka ce sai masu kuɗi ka bayarwa wa mara ma razaqnahum yunfiqun daga cikin abin da muka azurta su ka ciyawa idan ya hamsin Allah ya azurta ka to ita ta aka neman ka ciye cikin ta bari kallon na kowa kowa ya ba da nashi don kai ne ya basuwa ba don kai basuwa ba kai ko ka ba su naka don kanka kai ko don kai ma ka samu naka alheri saboda haka ba da naka don kanka wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wayannan da suke imani da abin da aka saukar gare ka wa ma unzila min qablika da abin da an ka sai an ka saukar gabaninka na littafai wa bil akhirati hum kuma suna imani na hakika da ranar su ta lahira to waɗanda adda waɗanga sifofi da muka ambata ulaika ala hudan min rabbihim waɗanda suna bisa shiriya daga Allah ubangijinsu wa ulaika humul muflihuna waɗanda su an masu babban rabo a wurin Allah da albarka sunayenka Allah ka sa mu cikin waɗanga mutane waɗanga da ka ba da siffa kace su an mutanen kirki su an bisa ga shiriya daga wurinka su an masu babban rabo Allah da albarka sunayenka Allah ka samu cikinsu Allah ka samu mu cikinsu, Allah ka gafarta mana to bayan su wayannan mutane na kwarai to sai kuma masu bi musu innal ladina kafaru إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم بشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين wato ku yi lura da kwanukan gana azumi domin duk kwanukan da ka tahiya ba a kidan ya su don ba a mai da hankali gare su wata ya ta hayya ƙari hankalin kowa bai ma dawo ga wannan ba amma wannan wata na azumin ramadana tun da ya fara hankalin kowa na gare kowa kida ya kai yau ɗaya yau biyu kowa kida ya kai to ku lura da wannan kun ga ga watan ga gashi ya zo ya ƙare yau yanzu abin da ya rage gare shi kun ga yau 26 ga wata kun ga abin da ya rage kwana uku ko kwana hudu su sun ka rage wata gaba ɗaya ya tafi a sai to wannan huwa abu ne na da ya kamata ku lura da shi ku ci gaba da aikata ayyuka na alheri kun ga yau an kawo ƙarshen wata duk abin na manyan malamai masu duk manyan malamai masu wa'azi dukkan su ƙasar ga sun rihe wa'azinsu wasu tun ishirin ga wata sun karihi wasu sun rihe ishirin da ɗai wasu sun rihe ishirin da biyu wasu sun rihe ishirin da uku wayanda cikin manya wayanda sun ka daɗe ba su rihe ba suna sun ka rihe ishirin da uku yanzu duk wayanda kuka gani ba su rihe ba duk ya ku bayi na su ma ga su tana ba sun ba duka manya sun rihe yanzu ya ku bayi sun ka rage to su ma ya ku bayan ga su suna batun ruhewa su ma to haka nan duniya ta wa kaɗan kaɗan za ka ga ta fara abu ya fara sai ka ga an kai ƙarshe ne to duka ma wata rana fa za a waye gari an kai ƙarshen saboda haka ku lura da abubuwan da kuke yi ku ci gaba da abubuwa masu kyawu da kun ka saba ku ci gaba da hankuri da 'yan uwanku ku ci gaba da juriya da 'yan uwanku kowa ya ci gaba da kwatanta hanya ta halar wajen neman arziki duk abin da ka samu idan ba a samu ƙarshe mai kyau ba an yi aikin maza duniya kaɗan da ta kuma ƙarewa ta kai ga shi kuna ganin wanga wata haidata ya zo ya ƙare to haka nan duniya take ƙarewa ta kai wa ku kyautata aiki ku kwatanta ku kwatanta duk abin da kuka yi kuma wannan abubuwa da muka ta karantawa kun ga da kuka taya soso aikin alheri cikin azumi kuna ta yawan sadakoki wayanda aka ji da wayanda ba aji kuna dan kuna yi sada zumunta da ayyukan alheri kuna nan kuna ta yi sauraron wa'azi da zuwa makaranta kuna nan kuna ta yi wani abin nan har sadakar tasbaha ya kai bana don ya ba mutane su yi zikira Allah ya so su duka wa'annan ayyuka ne na alheri da kuka ta yi to kakku ba wa'annan ayyuka na alheri kakku bari ko azumi ya wuce kakku bari ku yi ta yin wanda kuka iyawa kuma addu'o'in da kuka ta yi ku yi ta yawaita addu'o'in nan da kuka yi kowannen ku wanda adda sana'a da ya san ba sana'a kware ta ba to yi ta roƙon Allah shi raba shi da ita ya ba shi sana'a ta kware wadda kuma za ta ba shi riba he da waccan sana'a ta shi shi Allah ha mai iko ne ga dukkan komi Allah yana da iko ga dukkan komi ba sai sana'a da ba ta da kyau ya ka ba da kuɗi gare ta ba kowace sana'a yana ba da kuɗi in dai ya rubuta samun kuɗin gare ka to kowace sana'a ka yi wadda ya halitta yana baka kuɗi kamar wadda ka ga ya baka ga sana'a da bata halitta ba to a yi ƙoƙari a rika kwatantawa da addu'a komai ana samu ku ba izgili kuma da maganganu ku bayan ya izgili abinda izgili wato kaga gaskiya ka dora kushe ta shi aka ce ma izgili to ku bayan haka nan da annabi ya ce abin na alkibiru badarul haƙi wato ya ije gaskiya bayan ya gane ta shi mutum to girman kai ne to ku bayan haka nan wato kowannen ku ya rika dan kwatantawa mutum duk gajiyayye na sannan ga mun kawo ƙarshen azumi kowane mai azumi a kowane mai aiki in ya kawo ƙarshe ana biya ne jinga aiki ne kuma in ya abin ƙwarai ana girmama shi to ku yi amfani da wannan girmamawa ta Allah da ya taimake ku kun kai azumin da kun kawo ƙarshe ne ku yi amfani da wannan damar ku yi addu'a ta alheri ga kanku ga matan, ga ɗiyanku ga musulunci da musulmai musamman dai ga ita wannan ƙasa tamu da a cikin abin da take ciki ne ku yi mata addu'a ce babu ruwana akwai ruwanka inda duk uwarka take ciki ubanka yana ciki ɗiyanka na ciki matarka na ciki ba ka cewa babu ruwanka da wannan wuri in dai ba mahaukaci kake ba in dai ba mahaukaci kake ba mahaukaci ɗaya ka cewa babu ruwa ne don shi uwan ma bai damu da ita ba uban ma bai damu da shi ba matar da ɗiyan ma bai damu da su ba amma an kashe su shi bai damu ba to kakka ce haka nan ka yi ƙoƙari ka lura da abubuwan da aka so ka lura da su don uhanin kanka Allah ya taimake mu da mu da kowa ya ƙara mana gudunmawa ce da taimako ne ya kai mu wani watan ramadana shekaru da yawa ya gwada mana wani watan ramadana shekaru da yawa da albarka sunaye ne da natsuwa kuma da kwanciyar hankali domin rayuwa in babu ni'ima cikinta wahala banza ta to Allah ya ba mu rayuwa mai ni'ima mai albarka to Allah ya ce innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirce ba su ji dun nasihohin da aka yi musu ba sawa'un alaihim duk ɗaya yake gare su a an zartawan kai musu gargadi amlan tundirhum ko mu kai musu gargadi ba su dai tun da sun kafirce layu mai nuna ba su imani katamallahu Allah ya saruhi ala qulubihim ga zukatansu wa ala sam'ihim kuma ya sa wani ruhi ga kunnuwansu wa ala absarihim gishawa kuma ya sa wani shamaki na ruhi gani ga idanunsu walahun azabun azimu kuma suna da azaba mai girma saboda haka in Allah ya taimake ka har in ka zo kana zuwa wurin karatu kuma ana yi kana ganewa kana in an ka faɗi kuskuren ka kana ganewa in an ka faɗi daidan ka kana ganewa to kai yi mai godiya ka ji wasu ya daɗe a su ya daɗe kunnuwansu kuma ya yi musu tanadin azaba mai daɗaɗi kun ga hanyoyin da aka ganewa nasu bai buɗe musu ba kuma ya musu tanadin azaba mai daɗaɗi saboda haka ka yi gwargwadon wa da kaka iyawa ka yi ma Allah godiya da ya taimake ka har in ka te wajen wa'azi an ka waɗi kuskuren ka kana gane lalle ko ka yi shi to tun da ka gane ka yi shi to yi ƙoƙari kakka ce ma kowa komi yi ƙoƙari ka da Allah kai ta gyara kai ta roƙo ne ya raba ka da aikin nan wanda ka san bai da kyau ka ce wajen wa'azi an tuna ma kuma ka sani don kun sa hadisi ya ce wal isim ma haka fi sadrika wa kareta an yattali alaihi nasu wa in abtaka nasu wa abtauka abinda aka ce mazunubi wato abinda ya so sama gare kana son ka yi shi amma kuma ba ka son mutanen kirki su gane ka kana yi ne to abin nan sabo na wa in abtaka nasu ko mutane sun yi ma fatawa wa abtauka duwa da sun kai maka fatawa masu fatawa duwa da sun kai ma fatawa in dai ka san aikin nan da kake yi ba ka san mutanen kirki su san shi a sana'a ka to sabona ko da wasu malamai su ma fatawa don kun san malaman ma akwai yan ku shari'a wayanda su babu ruwansu da kyawun abu ko rashin kyawu ne dibe su kai kawai sun ɗauki abin kamar wani ƙungiyanci na nasu wanda ka yin wannan sana'a suna ganin ko kaka sai sun halitta bai shi to ko da ire-iren su sun yi mafatawa sun ce abin nan yana da kyau in dai cikin zuciyarka ba ka son mutanen kirki su san wannan ai sana'a ita a sana'a ka to bari sabo na ka kai to ka kai ta addu'a cikin abin nan cikin dare da yini kai ta addu'a kai ta addu'a cikin dare da yini kana roƙon Allah ya zabo maka sana'a wanda ta dace ce kuma kowa in ma nema addu'a za ka yi ka ce ala gafarta malam ina da buƙatar da nika so a yi addu'a Allah ya biya min kakka faɗa mai ita kale shi malam ina da buƙata wadda nika so Allah ya taimaka ya biya min ita malam a taimaka min da addu'a sai shi irin tashi Allah ya san abin da amma haka ya san abin nan da ka damun ka shi Allah ya sani kai kana taka kuma kana da mataimaka gehe gehe masu kama maka sannan ka rika aikata ayyuka alheri da abin da ya baka to addu'a tana karbuwa da aika alheri da kake aikatawa da abin nan da ya baka kuma ka yi hankuri ka sa hankuri cikin zuciyarka rayuwa duka ba ta yi sai da hankuri musamman ku mana imta babu abin da ya gama ka da wani ku mana imta babu abin da ya gama ka da wani ba kai mai laihin komi bai ka gaba da kai saboda kayan ka baka dauka kan bashi ba shi ɗaya na kuma arziki Allah ka ba sai ko duwa da dukiya ta yi ma yawa kana ta in Allah bai nihi kanin kana da rabo cike ba baka bashi ba, in Allah bai nihi wan kana da rabo cike ba baka bashi ba dai wani na gehe da ba Allah shi ka bai kuma in ya ba a haka kawai kana zane kaka tuna cewa wani fa ban yi mai kaza ba bari in yi mai to ya nuhi ya bashi sai ya sa kaka bayan da yake kayan kowa na Allah na in ya so ka ba su sai sai ya sa ka wani lokaci ya sa na kusa ya ɗebo wani lokaci ya sa na nesa ya ɗebo komi dai nashi na to ku ba hushi da mutane kuma ku mana in ta ku yi hankuri da mutane haka nan rayuwar duniya take ba daɗi gare ta ba rayuwar duniya haka nan take ba daɗi gare ta ba da ni da ku mun kai karatu nan wurin wani a annabi ya yi rabon dukiya mutane sun ka samu amma shi wannan mutum ya samu amma abin da ya yi zaton ya samu bai same shi ba abin da ya ka zaton ya samu to bai samu wannan abin da ya ka zaton ya samu ba sai ya samu wani abu da bai kai yawan wanda ya kaza ya samu ba kun san haka ya ratsa hili yana ƙetare mutane guda guda sai da ya kawo inda maza Allah ya ɗaga farce ne haka Ya in inna hazi la qismatu ma urida biha wajhu Ya ce ma annabi a zalimi rabon ga da yi, ba yarda Allah ka sani da shi ba zalunci ka sani da shi kun san wasu ka annabi ta yi ja ido ne sun kai ja ne ya ɓaci kamar ya sa a yi mai hukunci kuma ya ƙyale shi ya ce mai wai haka kai tonka man ya adil illam ya adil Allah wa rasulu wa zai yi adalci in Allah da manzo ne ba su yi adalci ba kun ga daurewa na annabi ya yi ya yi hankuri shi sannan ya ce mai kai tonka idan Allah da manzo ne ba su yi adalci ba don wanga da ka gana ya Allah ya yi shi to idan Allah da manzo ne ba su yi adalci ba waka adalci wasu sun ce a bari ya kashe su kashe shi ina Khalid bin Walid ina Umar dan Kadabi annabi ya ce ba a kashe shi a da shi to ita ni'ima da kuka gani wani da zaran an taho rabonta bai samu ba baya fa ganin ka mutumin kirki ba don mutane da kuka gani akwai masu hankali amma mahi yawa a tahuna hankalinsu ba cikakke na ba ka gane ya sai ta kama ta hada ka da su to Allah ya ƙara mana gudunmawa wa minan nasi man yaqulu amanna wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ومن الناس cikin mutane akwai man ya kula amanna billahi wa'anda ka cewa mu mun imani da Allah da baki wa bil yawmil akhir mun imani da ranar lahira amma duk da baki suka wadi amma cikin zukatan su ma hum bi mu'minin su ba muminai na ba cikin zukatan su wato dabi'u irin na munafikai magana ta daban abinda a cikin zuciya ta yi daban to sifar munafikaita in za ku yi magana wanda kowa za ku yi ku yi guda amma ka faɗi da baki zuciyarka ba shi ta kani ba mina haici na ku nisance yin haka su munafikai suna yin wannan ne domin ya ona la suna ganin sun yaudari Allah wallazina amanu sun yaudari masu imani da sun kace mun yi imani kuma ba su yi imani ba a sun hana azartar da hukuncin Allah game da su ganin suka a wasu yaudar Allah da manzo nai wa ma ya una illa anfusahum ba kowa suka yaudara ba sai kawo na su wa ma yi shiuru na sani abba sai ba fi qulubihim maradun cikin zukatan akwai rashin lahiya na raunin imani Ba za da zadahum Allahu marada sai Allah ya ƙara musu rashin lahiya ya saukar da ayoyi ta bayyana sirrinsu wa lahum azabun suna da azaba mai radadi bima kanu yakdibun saboda abinda sun ka kasance suna aikatawa wa idza qila lahum la tufsidu wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun wai za qila lahum su munafiqan idan aka ce musu la tusidu fil ardi kada ku yi cikin ƙasa abinda banna cikin ƙasa wato aikata ayyukan sabo kalu sai su ce mu za kawa na fiha inna ma na hana musulmuna ai mu da ma gyara makai kun ga ba su karban nasiha su munafikai Allah ya ala ku saurara ai wannan magana ma tasu ta kin karban nasiha barna ce innahu humul musidun su mabannata ne walakin la yashuruna sai dai basu san mabannata na ba don mutum mai girman kai wato yana aikata laihi amma baya ganin laihi na ya kai wa idza qila lahu wa idza qila lahu aminu kama amana الناس قالوا أنؤمن كما آمن الصفهاء ألا إنهم هم الصفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ويأسوا منافقا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس إن أنك شيء مسكوي إيماني ودمتانا سكي إيماني كما آمن الناس كما ودا متانا سكي إيماني الناس نكون أليف دلامه wato lil ahad wayannan mutanen nan da an ka sani wato sahaba annabi kenan to in an ka ce su yi imani kamar wanda sahaba annabi sun kai imani kalu sai su ce anominu yanzu za mu yi imani kama amana subha'u kamar wanda jahilai sun kai imani ai a ce da komi da ya inganta ga sunna kawai ka kama aiki ai aikin jahilci ne mu ba za mu yi wannan ba Allah ya ce to ala ku saurara humu innahum hum subha su munafikan nan su ajahilai walakin la ya'lamuna sai dai ba san jahilai suke ba amma annabi kan ba su zama jahilai wa idza laqul ladina amanu in sun ka mara da masu imani su munafikan qalu amanna sai su mai imani tunda magana baki ta amma suna nan ga kafircin su wa idza khalu ila shayadinihim in sun ka banta wajen shedannunsu in inna ma'akum sai su mu muna nan tare da ku inna ma nahnu mustahzi'un mu da ma izgili muka da mu'minai ai mu ba za mu bar addinin mu na kafirci ba amma in suka koma ajin mu'minai sai su ce su amma mu'minai ne an zama duk abu guda to wannan izgilin da suka wa mu'minai الله يستهزئ الله يستهزئ بهم ويمدهم بطغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضمانة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين الله يستهزئ بهم وأن إزجلي لسكا مؤمنات الله زي إزجلي لسوات وزي باس سكمكو إزجلي لسوات wa ya mudduhum fi dughyanihim kuma ya nemi su jinkiri a cikin halakokin su ya mahuna su ta demuwa ulaika alladhina ishtaraw ad lalata su munafiqai sune waɗanda sun ka zaɓi halaka bil huda sun ka bada shari'a wa ma rabihat tijaratun don haka ko wanda ya mika shari'a ya an halaka to kasuwancin su ko bata yi riba ba don ba gaba na son ka ci ba baya na son ka dawo wa ma kanu muhtadina kuma su ba zama masu shiriwa ba to ba su shiriwa matsaluhum مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم ربكم عمي فهم لا يرجعون su ان munafakai da sun ka shirya kuma sai sun ka koma ga kafirci sun ka bar shirya sun ka ba da shirya suka karbi kafirci matsaluhun misalin su ka matsalin da zai sauka da nara kamar misalin mutumin da ya hasa wuta sai wuta ta yi haske duk wani abu mai cutarwa akwai haske yana gani ne bai bari ya kawo gare shi ga sanyi sai ya ji zahi ya ɗebe mai a sanyi ya ɗebe mai tun daga shi kusa ga wuta ya samu aminci da daga tsoro to falan ma a da adima haula wusar da wuta ta haskaka abin da a gehe ne kawai yana cikin jin daɗi ya samu aminci da haballahu bi nurin sai Allah ya sai da hasken su sun ka koma cikin duhu wata rakawan bi zulumati ya basu cikin dufai la na ba su gani to haka nan misalin munafikai su wanda sun ka ba da shirya an ka ba su bata to su ma misalin su kenan kamar mutumin da ya samu alheri sai aka karbe alherin ya koma cikin duhu summa su misalin su kurame na ba su iya ishara da alheri bukumin bebaye na ba su iya nuni ga alheri umman makahi na ba su iya ganin alheri kuma hum la yarji'una kuma su ba su dawa ga gaskiya abada don minahici sharri na wanda ya saba da shi da waya ya bari au ka sayyibin au ka sayyibin min as-sama'i fi zulumatun wa ra'dun wa barq يجعلون أصابعهم في ya fi الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخبف أبصارهم كلما أضاء لهم مسعوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير تحسوا أن ko haka su كوها كسلك ما هدري من السماء cikin sama wato girgije fihi zulumatun cikin girgije na akwai duhai wato wanda yayi kama da duhun kafirci ra'adun akwai tannatsa wadda tayi kama da tsawar da mai wa'azi ka bugawa wa barqun akwai walqiya mai haskakawa wadda ta yi kama da ayoyin hujjoji da mai wa'azi ka haskakawa da suwa to su manafakan suna nan ya yaji aluna a suna sanya farutan su fi azanihim cikin kunnuwansu suna daɗiya mini sawaiki in sun ka ji tsawon nan wadda ta yi kama da wato tsawar da mai wa'azi ka bugawa in sun ka ji ta sai su daɗa kunnuwansu hazar da mauti don gudun mutuwa wato bi ma'ana don gudun mutuwa al'adunsu da shirkarsu wallahu muhidun bil kafirin Allah mai kewayewa ne da mutane kahirai ya kadul barqu warqiyan nan wato wadda an ka kamanta da hasken hujjojin mai wa'azi ya wannan hasken yayi kusa ya kaɗau absarahu ya ɗebe ganinsu wato in ya kaɗo hujjoji ya kama da wato huskokin kamar za su ɗebe dukkan abinda su munafakai suka tanada kullama ada alahu mashawfi duk sadda shi mai wa'azin nan ya haskaka musu wato ya faɗi abin da suka so mashawafi sai su yi taya cikin hasken su ce ai wannan sun yarda da shi kama inda ya ce inda tijawa na ya ce ya su taimaki uwayensu kun ganan sai su yi taya su ce inda kowa haka ya kawo aji, ai da abu bai zama haka to amma wai za a zalama alayhi in ya yi musu duhu yace al'adu da gargajiya da shirka ba su da kyau kamu sai su yi tsaye wanga irin wa'azi ba to walau sha Allah inda Allah ya so la zahaba bi sam'ihin da ya tayi da jin su wa absarihim da ganin su wannan da suka gani suna sai su yadda wannan su ki yadda da wannan to inda ya ga dama sai ya karbe shi doka inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle lalle Allah yana da iko ga dukkan komi ya Allah ya man ala kulli shay'in qadir ka taimaka mana ka samu yi karshe mai kyau ayyukan Gana azumi da ayyukan cikin azumi da azumin kansa Allah ka anshi ibadodin mu sauran bangarorin rayuwar mu duka ya man ala kulli shay'in qadir ka samu yi nasara ka anshi ibadodin mu ya ayyuhan nasu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 da bayan Allah mu'minai biyu ya haɗa su duk mutane na ya ce ya ku mutane gaba ɗai ko ubudu rabbakum ku bautawa Allah ubangijin dalilin da yasa ku aka ce ku bautawa Allah ubangijin shi Allah ubangijin nan naku Allah zai halaka ku yana da baiwar da ya cancanta ku bauta mai yana da baiwa gare ku wadda ya cancanta ku bauta mai saboda ita na ɗaya Allah zai halaka ku wannan da ya halice ku ko halice ka yana da alfarma da in yan nemi wani abu ka kai wallazina min qablikum kuma ya halice na gabanin ku la'allakum tattaquna don ku kare kanku daga azabobi ne ita bauta Allah kare mutum kai daga azabar Allah a dalili na gaba الذي جعل لكم الأرض فراشا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أن أمدادا su تعلمون واتو يتي يا أيها الناس يا قوم تاني أعبدوا ربكم كبوتا والله Allah دليلي كو الذي خلقكم دليلي ɗaya wannan da ya halice ku wallazina min ku ya halicci na gabanin ku la'allakum tattaquna don ku kare kanku daga azaba domin bautar Allah tana kare mutum daga azabar Allah dalili na biyu allazi ja'ala lakum al da firashan wanda ya sanya muku kasa ga sanan shehide ƙasa shehidawa da kun kaga shehida haka take kuna she kuna kwantawa kuna takawa kuna sarawa kuna ginawa inda duk kuka so a wasama abina'an dalili na uku ya sanya muku sama ga sanan kamar misalin gina ɗakunan an yi katanga an yi ruhi da sama na abin nan na hudu wa anzala minas sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bi minas samarati ya hidda ɗiyan itace da ruwan nan ya hidda minas samarati ɗiyan itace rizqan lakum don su zama abinci gare ku to wanda ya muku wanga abu yana da alfarma in yace ga abin da ya kaso ku yana da alfarma to bala ta ja'alu lillahi andadan kafa samu Allah abokan tarayya wa antum ta'lamuna kuma kun san shi ɗaya halitta muku waɗanda abubuwa kun san babu wani abokin tarayya da an kai tarayya da shi wajen halitta muku waɗanda abubuwa a ya dai abin nan ya dai halicce ku ya halicce na gabanin ku ya shehida muku ƙasa ya gina muku sama ya saukar da ruwa daga sama ya fitar muku da abinci to wanda ya baka abinci ai bai kamata wanda ka cishe ka bai kamata kai mai girman kai ba to kusa mai abokan tarayya kuma kun san shi ɗaya muku waɗanda abubuwa wa in kuntum fi raibin wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina ba'du bi sura فاعطوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا فلن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين to wa in kun fi raibin mimma zanna ala abdina idan kun zama kuna cikin shakka ga littafin mu da muka saukar gabawo da musuluncin da muka saukar gabawo to idan kun ce qur'ani ba daidai na ba to fa atubi suratin min mithlihi ku tawo da sura guda misalin inna na, ko misalin idza jaa ko misalin wal asri min mithli wadda ta yi kama da qur'ani ga fasaha da balaga da abinda sauran abubuwan da larabci ya kunsa wada shahada hakun ku kira kirawo shahada aku masu shaida ku su kama muku wato wayannan da kuka shirka da suwa min lahi amma ban da Allah kar ku kira Allah ku kira duk wani abin bautar ku in sadiki ƙina, in kun zama masu gaskiya ku taho da misalin sura guda ta Alƙur'ani. wa in lam idan ko ba ku aikata ba yanzu walan tafa'alu nan gaba ma ba za ku iya aikatawa ba in dai ba ku kawo sura ba wannan lokaci to ko nan gaba ba ku iya kawo ta fattakun nara ku ji tsoron wuta Allah fi wa kudu hannasu wadda makamashinta mutane kahirai wal hijara da duwatsu ba ma'ana gumaka wanda aka bautawa ita wannan wuta o iddalil kafiri na an yi tanadinta ga mutane kahirai Allah kada ka sa cikinsu. cikin su to bayan an kai yan wuta gidansu wuta sai ya ce to wa bashirin na amanu wa bashirin na amanu wa amilus salihati An lahum jannat أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار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 don da su sura ta fara tana magana su sai ta ƙare magana su ta ce su humul muflihun sai ta shigo magana kahirai da manafakai da yahudu wan nasara da sauran mushrikai to da ta ci gaba da magana su bata bari ba sai da ta kai su cewa yadda la kafiri wato an yi wa kahirai ta adadin wuta wato sai da ta kai su wuta to yayi nasaba a sake ambaton mu'minai su kuma <coughs> Aji kayan da an ka ba su wa bashirin ladina amanu wa amilu salihati ka yi bishara ga wayanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai da wanda ya ce imani na shi imani abinda ake ce ma imani gaskantawa gasganta Allah da kuma gasganta Manzonai, ne wannan shi aka ce ma imani to wayannan da suka yi imani sannan wa amil salihati sun kai ayyuka na kwarai wato suka bincika duk abin da za su yi suka bincika suka gane na kwarai na ga shari'a to a yi musu bishara anna lahon jannatin suna da aljanna ta jirimin ta tila an haru gulabe na gudana karkashinta ita wannan aljanna tana da kayan daɗi daban-daban kullama riziku minha su 'yan aljanna duk sanda an ka ba wani abinci min samaratin na biyan itace rizkan an ka kawo musu wani ɗiyan itace kamar dabino ko inabi ko apple in suka dibe shi ya yi kama da wanda aka kawo musu ɗazu sai su ce ƙalu hada ladhi ruziqina mai Wan wanga shi na an ka kawo mana ɗazu don sun ga dabinon da an ka kawo sun ga yi kama da dabinon da an ka kawo ɗazu amma ba su sani ba jiki ne a haka nan daɗi ne ba na ɗazuna ba wa utubihi mutashabiha don an zo musu da shi Ya yi kama da na ɗazu amma ga kala banda ci in an ka ci ga daɗi sun bambanta shi abinci so ake yi ko nan duniya in ka ga ana abinci kullum abin nan tuwon masara da miyar kaɗi kullum miyar kaɗi guda talakana a wanda ba talaka ba a yi tuwon masarar da sahi an ka ci shi ko jiya an ka ci shi da miyar kaɗi to yau an ka yi shi sai an ka yi miyar sure gobe an ka yi shi sai an ka yi miyar goro jibi a miyar goro ɗanya jibi an ka yi shi sai an ka yi miyar goro busassa gata an ka saki ne an ka yi jami'a za ka ga yara suna ta ci kullum an kai sun ci don ɗanɗano ya bambanta amma a yi tuwo jiya miya irin eh, ta jiya yau a koma yin tuwo miya irin ta jiya gobe a koma yi miya irin ta jiya haba sai ka ga tuwo nan yara na jin yawa ku ci abinci su na ƙoshi kuma bai koshi ba to Allah da baiwa ta cikin aljanna za ka ga tuwon iri gudana amma in ka ɗanɗana za ka ji ya bambanta ɗanɗano nai ɗanɗano kuma kun san daga miya yake to ba ɗanɗanon jiya na ba sai ka ga mutum na ci yadda ya kamata shi na kun ka ga ina gaya muku su mani'imta musamman mu mani'imtanmu na je ga misali wato a ce mana suka yi sun waye amma mun san ba su waye ba yanzu kana mana imci ba wai abinci guda za ka kawowa ba ka yi lokaci guda ka sau gero ka sau dawa ka sau masara ka sau garin kwaki ka sau shinkawa ka sau doya ka yi hadda dankali ka sau to kowanne a shirya mai tashi miya yau an ka yi to iri kaza mutane na, ci sun ka ci gobe ka a yi musu iri ne shi wanga da an kai ka tara kayan abinci wajen kala goma don kila hada saman bita kana ka tara abinci wajen kala goma wanga in an kai shi yau sai an kwana goma aka koma yi ne ko da aka dawo yara na son matsu yaushe za a tuwo kaza shi za a so kaza ana kawo masa nan da nan su lashe amma kullum ka kawo shankawa ka aje kullum ya ta kashi a mai ya ka da mu eh, E mai ya ka da mu kullum ka kawo shankawa ka aje kullum ka kawo shankawa ka aje mai ya ka da mu kullum ita muke ci ba a mu ma kullum ita muke ci eh, ko talakawa ita ta suka ci mm. a to mi an bambancin ka kai ka bambanta Allah ya baka hidda kuɗin nan ba wai a sau nama a sau kaza wannan duk aikin banza na ko an sau nama ai ko nama aka sawa kullum wata rana sai a sun bashi ga nan kana ganin masu kuɗi a kawo a ɗauko gurayen kaji a a yi a gama a miƙa ma almajirai Tsaci hika ji iya ci tsaci a ya ci har ya bajin daɗin su ya ci su har ya bajin daɗin su yanzu to canji aka so a rika yi ana canzawa ku taimaki matayenku da ɗiyanku a wata rana haka kawai a ce to yau ta ba za a yi a daha rogon na a cuɗanye shi da kyau a yau mai jami'a irin wadda ta dace da shi a ce to kowa shi zai kyau wata rana sai ka ji suna cewa baba yaushe aka tai ba inna yaushe aka tai ba amma abinci guda aka aje musu kullum to su ya aljanna kun jiwar aka yi musu wa utu bihi mutashabiha an zo musu da shi yayi kama da na zo amma ba shi na ba dan ya bambanta bayan wanga kayan daɗi da suka ci lailan wani haran ya biya azwajin maɗahara suna da mata cike masu tsalki don ruwa da daɗi ya yi ga namiji in babu mata ai abu bai yi ba to ga so da mata masu tsarki waɗanda ba su boli ba su kashi ba su haila ba su haihuwa mata aljanna ke da duk waɗanda ƙazanta ta duniya ba su yin ta yi an ta yi lahira matan ga ko kowa gani duk in sun ka ta yi lahira an ka sake gina su an ka gina su gina aljanna duk ba su waɗanda abubuwa da gina da kuma gane mu da mu da mazan da matan gina duniya ta in an ka tai lahira kon mutu in an ka tasai wata tasuwa za a yi mai ta abada bai mutuwa a karan kallon mutum ba zai ji bakal magana ba ke eh mutum ba zai ji bakal magana ah, ba ke. to ko yanzu nan duniya in kana ba mace duk abin da ka so ta nema bakan magana <laughs> ah. ai ba ta yi ma bakan magana ai talaka aka ce mako togon banza <laughs> talaka aka ce maka togon banza mi ohaninka kai komi an kai sai ka ce bai da kyau ai talaka adda wannan wanda ya zama in shi ba a yi mai haka nan gudun ma aka yi hushi hmm? to bale cikin aljanna duk abinda ka kaso da wanda ta kaso duk an baka kuma gida kai adda shi ba ita adda ba hmm. ita wadda kasan nan duniya kai ka gina gidanka ka kira wuta ku ci daɗi tare haka nan ko lahira kai na adda gidan ba ita adda shi ba ita mace ba ta da gida ko aljanna ba ta da gida ha na aljanna adda gida ya taho da mata ta cikin gidan su ci dadi lahiya kamar da kun ga nan duniya ma gara ma nan duniya mace na iya mallaka gida lahira mace ba ta mallaka gida ko ta shiga aljanna sai dai kamar hadisin hafsatu na'am wato Allah zai zaɓo mata wani mutum wanda ya dace da ya dace aura mata shi Allah shi ka ɗaura auren in ta ta ba ta da miji kenan to sai a kai ta gida wani miji amma ita ba ta na ta gida abin da hadisin hausatu a banga ya ambata ba shin kamin a yi mata aure gidan wa take shi abai ambata ba kuma ni ban gitta nan ba da wanda ya gano ba bayani ya ya gaya mana gidan wa take kame a yi mata aure Allah ya gafarta mana wawan biya khaliduna kuma an kaddara musu wama cikin aljanna na har abada da albarka, sunayenka da sifofin ka madaukaka Allah ka gafarta mana yadda ka gwada mana ƙarshen wannan azumin Ramadan Allah ka gwada mana ƙarshen wahaloli da damuwa da bakin ciki da tsoro da hirgita wanda muke ciki ne a cikin wannan ƙasa ta mu Allah ka gusa da damuwa kowace iri mazan ku da matan ku ku tai ku ta ibada azumin nan na bana na yi tsammanin duk azumin da aka yi ba a yi ibada irin bana ba zaton da nake don ina umfani da abin da nika gani da wanda nika a kusa gare ni to ibadan nan kakku batta ya ku maza da ku mata kakku ba ibadan nan da kun saba ku ci gaba da bauta Allah ku ci gaba da ayyukan alheri ku ci gaba da yin addu'a yau da gobe yau da gobe wato Allah zai an samu ku abubuwan da kuka nema kuma kakku mance ku yi ɗiyan ku addu'a yaran ga da kuka gani ba sun tashi wa da ku ba haka nan kun ka tashi ba sun tashi miyagun ɗabi'u sun yawa wa'anda kuma yaratun suna ƙanana suka koyon su to ku yi te musu addu'a Allah ya taimaka muku ya shirya muku su yaran nan ku yi te musu addu'a dare da rana wanda duk ya gaɗa ne da wata ɗabi'a shi yi addu'a Allah ya raba shi da ita kakka ɗebe mai albarka ko wanku kai ɗebe ma ɗiya te ko ɗa albarka dole ka gane kakka la'ane shi mai addu'a Allah ya shirya shi annabi ya ce salasu da'awatin mustajabatun la shakka fihinna addu'a guda uku karbabbi na babu shakka cikin su daga ciki yace wa da'awatul walidi addu'a mahaihi ga ɗaya ne albani yace hadisun hasanun hadisi ne mai kyau wato hadisi ne tabbatacce saboda haka ku yi duwa da kuka iyawa gwargwadon duwa da kuka iyawa ku yi wajen yi ku addu'a ku yi hankuri da suwa lokaci na Allah ya kawo mu ɗiyanku maza da ɗiyanku mata lokaci na Allah ya kawo mu sannan in za ku aurar da ɗiyanku ku aurar da su ga mutanen da kuka zaton alherinsu duk waɗanda kuka zaton alherinsu ku aura ɗiyanku gare su waɗanda kuka zaton alherinsu ɗiyanku maza da ɗiyanku mata ku nemi waɗanda kuka zato alheri gare su ku aura musu innal irqa dassasun lalle jijiya tana nasuwa saboda haka idan ka yi aure gidan kwarai duwa da an al'amari ya kasance sai an haihuwa maka abin kwarai in ka yi aure inda ba na kwarai ba duwa da al'amari ya kasance sai an haihuwa ma abin da ba na kwarai ba innal irqa da tasun haka manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ku rika binciken inda ya dace ku yi aure ku rika binciken inda ya dace ku ba da aure Allah ya taimake mu da mu da kowa yadda Allah ya gwada mana ƙarshen wannan azumi muna roƙo ga Allah ya gwada mana wasu azumomin Ramadana a shekaru da yawa cikin aminci da lahiya kuma ya gwada mana ƙarshen su suma Ta yi mu yawa annabin masalati sallallahu alaihi wa sallam.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 ya maliku ya kudus ya salama ya mu'min ya muhaimin ya aziz ya jabbar ya mutakabbir ya khaliq ya bari ya musawwir ya ghafaru ya qaharu ya wahhab ya razzaq ya fattah ya alimu ya qabil ya basir ya hafid ya rafi ya mu'izz ya muzill ya sami ya basir ya hakam ya adal ya latif ya khabir ya halim ya azim ya ghafur ya shakur ya ali ya kabir ya hafiz ya muqit ya hasibu ya jalilu ya karimu ya raqibu ya mujibu ya wasu ya hakimu ya wadudu ya majidu ya ba'is ya shahidu ya haqqu ya wakilu يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا موسي يا مبدع يا معيد يا مهو يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا اول يا اخر يا باهر يا بادر يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا من يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا مقصر يا جامع يا غني يا مبني يا غني يا مبني يا غني يا مبني يا مودي يا مانع يا مودي يا مانع يا مودي يا مانع يا دار يا نافع يا دار يا نافع يا دار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور الله منا روقونك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم الله منا روقونك الله كدافر تامنا دكان بنبم الله كدافر تامنا دكان بنبم الله كدافر تامنا دكان بنبم Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu da dukkan curuta Allah ka warkar da mu min kulli da'un wa saqam Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya mu bayan ka musulmi da ba su da lahiya Allah ka warkar da su saboda albarkar sunayenka ka tosaya mana duk wani matashi wanda baya da lahiya wanda hankali ne ya tabo cikin bayan Allah musulmi Allah ka warkar da shi Allah ka warkar da shi Allah ka warkar da shi duk wata matashiya da hankalin ta ya tabo Allah ka warkar da ita Allah ka warkar da ita marasa lahiya yare da manya maza da mata na musulmi Allah ka warkar da su Allah ka warkar da su Allah ka warkar da su Allah ka warkar da mu ka warkar da su baki ɗaya. Allah mana roƙon ka biya asuma ya kama suna ka sa mu ƙarshe mai kyawu ka sa aljanna makoman Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayen uwayen mu Allah ka gafarta musu sun ciyar da mu ka ciyar da su abincin aljanna sun shayar da mu ka shayar da su abincin aljanna sun yi mana sutura ka suturta da su abinci a aljanna sun ba mu wurin kwana mai kyau Allah ka ba su wurin kwana mai kyau sun ba mu kariya da tsaro Allah ka ba su kariya da tsawonka ka kare su daga dukkan azabobinka duk wani abin tsoro ka ba su kariya da tsawonka duk wata rigita ka ba su kariya da tsawonka Allah ka sa aljanna makomanmu da mu da su baki daya Allah ka ƙara mana shirya ka ka shirya maka shirya matayenmu Allah matayenmu Allah ka ƙara masa shiryarka Allah ka daidaita mana su ga hanyarka matayenmu Allah ka daidaita su ga hanyarka ka aza su ga hanyarka ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah marasa lahiyarsu Allah ka warkar da su Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka kyautata zamantakewa tsakaninmu da su ka ƙara mana hankuri da su ka ƙara musu hankuri da mu'a yadda ka haɗa mu da sunan duniya ka haɗa mu cikin aljanna ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu da yannansu da kannansu ka sa aljanna makomanmu Allah da albarka sunayenka ka shirya mana ɗiya da zuriya waɗanda da ka ba mu da wayanda za ka ba mu Allah ka shirya mana su Allah ka aza mana su ga hanya kama daidai daidaiciya Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su Allah ɗiya da mata mata da ɗiya da zuriya ga sunan mun ka riko Allah ka rika mana su ga sunan mun baka hako Allah ka wake mana su ga sunan mun baka tsaro Allah ka tsare mana su ko muna nan ko ba mu nan ga sunan mun baka baka ajiya Allah ka aje mana su Allah ga sunan mun baka ajiya Allah ka aje mana su Allah ka sa musu albarka Allah marasa lahiyar su Allah ka warkar da su Allah wa'anda ba su gane karatun su Allah ka ganar da su wa'anda ka shagaltar da wani abu Allah ka dawo da su ga hanya saboda albarka albarkar ka wa'anda duk ba su da lahiya Allah ka warkar da su ka gafarta mana Allah ka yahi mana ka zauna da ƙasar mu Najeriya lahiya ka zauna da da arewa mu lahiya na jihar gata mu Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya da albarka sunayenka Allah wannan gari da ƙauyuka ne ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ka ƙara mana kwanciyar hankali da natsuwa ka gusar da ko kowace iri ka gusar da tashin hankali kowane iri Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya ka taimaka mana Allah ka taimaki almasira da jama'arta Allah ka taimaki almasira da jama'arta ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya cikin musiranmu Allah ka kare maka kare gidajenmu ka kare mu ka kare makarantun nan mu ka kare mu ka kare masallatayen mu wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tahiyoyin mu ka kare mu Allah inda duk muka shiga ka kai mu lahiya ka dawo da mu lahiya ka kare mu daga sharrin kowa da kowa ka kare mu daga cutar kowa da kowa ka kare mu daga makircin kowa da kowa Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa maka girmama mu saboda albarkar sunayenka duk damuwar da muke da ita ka sani Allah ka kuraye mana Allah duk damuwar da muke da ita ka sani Allah ka kuraye mana duk wani bakin ciki da zukatan kake fama da shi Allah ka kuraye mana shi duk wata damuwa da a cikin zukatan ga Allah ka gusar da ita saboda albarka sunayenka ka tusaya mana ka kara mana imani da lahiya ka ba mu akhlasi da mutaba'a Allah ka ba mu akhlasi da mutaba'a Allah ka raya mu ahli sunna Allah ka kashe mu ahli sunna Allah ka tada mu cikin ahli sunna Allah ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammadu sallallahu alaihi wa kuma a cikin aljanna ka sa mu cikin makauta ne Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ansa mana addu'o'in Allah ka taimaki musulunci da musulmai baki da ka wace kafirci da kahirai baki da ka taimaki bayanka masu tauhidi mu ga Allah ka sa mu cikin bayanka masu tauhidi ka taimaka mana Allah ka ba mu alheri duka ka kare mu daga shari duka Allahumma ghafir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من خير كله